Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna yajin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muka gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum barkanku da wannan lokaci Juma'a 19 ga watan Agusta shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai. karo na farko kenan tun lokacin da wata mummunar annoba ta cutar kwarara ta barke a haiti a shekarar 2010 majalisar ɗinkin duniya ta fito ta faɗi cewa rundunar sojojinta masu aikin kwantar da tarzoma suna cikin waɗanda suka yada wannan cutar sannan dandalin cuɗanya na jama'a wato na duniyar gizo na twitter ya bada sanarwar cewa cikin watanni shida da suka gabata ya dakatar da mutane da yawansu ya kai 235 amfani da wannan kafar sadarwar to a gaishe ka me yasa efcc ta janye karar da ta shigar kan tsohuwar ministan mai da zani madu yake muna da rahoto a jihar inugu cutar lasa ta kashe likita da kuma akalla wasu mutane uku a jerin sanannun jami'o'in duniya babu guda daga kasar kamaru muna da rahoto nan ma yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. karo na farko kenan tun lokacin da wata mummunar annoba ta cutar kwarara ta barke a kasar haiti a shekarar 2010 majalisar ɗinkin duniya ta fito ta faɗi cewa rundunar sojojinta masu aikin tabbatar da zaman lafiya da aka tura a kasar suna sun taka muhimmiyar rawa wurin baza wannan cutar wacce ta hallaka mutane kusan dubu goma a kasar na da ke nahiyar karibiyan inda kuma dubban mutane suka kamu da wannan cutar kakakin majalisar ɗinkin duniya duniya bankin moon ya ce akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya ta kare himma wurin ɗaukan matakan magance wannan cuta wacce ta yadu a cikin ƙasar ta haiti kuma ya bayyana alƙawarin majalisar ɗinkin duniya na ɗaukan ƙarin wasu ƙwararren matakai nan da watanni biyu ko ƙasa da hakan na kawo ƙarshen wannan cutar 'yan kasar haiti dai sun iya bakin kokarinsu su su daukaka karan majalisar ɗinkin duniya zuwa kotu sakamakon wannan cutar a cikin wannan lokaci amma dai majalisar ɗinkin duniya ta yi wa kanta rigakafi ta diplomasiya a jiya alhamis ne wata kotun ɗaukaka kara ta nan amurka ta amince da kariya da majalisar ɗinkin duniya ta baiwa kanta wadda aka shiga a madadin wato waɗanda wannan cuta ya kama a can ƙasar ta haiti dandalin cuɗanyen mutane ta duniyar gizo na twitter ya bada sanarwar cewa cikin watanni shida da suka gabata ya dakatar da mutane da yawansu ya kai 235 daga amfani da hanyar sadarwa saboda suna karfafa aƙidojin ta'addanci sanarwa da kamfanin twitter ya fitar a jiya alhamis na cewar dalilin wannan mataki shine an ɗauka ne yanzu wanda yawan mutane da aka dakatar da sun ya kai ainihin jumlansu 360 kenan tun daga tsakiyar shekarar 2015 dandalin ya ce yawan mutanen da yake jawa burkin dai na yin amfani da wannan hanyar sadarwa ta twitter ya karu zuwa kashi 80 a duk rana ta allah tun shekarar 2015 kuma ya ce dakatarwan na biyo bayan harin ta'addanci ne kamfanin mai zaman kansa a amurka yana iya bakin sa wurin ganin ya hana waɗanda ya dakatar da su komawa kan wannan dandali nan da nan ta hanyar buɗe sabon shafi sannan kuma yana haɗin gwiwa da wasu kafofin duniya don gano sakonnin ta'addanci da ake watsa su jama'a kuna shan wayannan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc ja, jam'iyyar republican na nan amurka ta yi sukan lamiri ga gwamnatin shugaba obama akan wani labari da ya fito a jiya alhamis cewa amurka ta biya kasar iran zunzurutun dala miliyan 400 wurin karɓo wasu amurkawa da ke zaman gidan yari a tehran kakakin majalisar paul ryan ya shi ne ya fitar da wannan sanarwar yana cewa shugaba obama da gwamnatinsa tun cikin watan janairu suka yaudari amurkawa kan wannan lamarin kuma dole ne shugaban ya fito ya yi wa amurkawa cikakken bayani akan wannan mataki nasa da kuma mummunan misali mafi hadari da ya ajiye dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican donald trump ya kira shugaba obama cewa shi makareci ne saboda ya musunta biyan fansar karɓo amurkawan tun farko hakan shi ma shugaban kwamitin harkokin waje a majalisa kuma dan republican ed royce ya ce biyan wannan kudin fansar ya jefa rayuwar dimbin amurkawa cikin hadari sannan kuma an ƙara wa iran kwarin gwiwa sai dai kuma ma'aikatan harkokin wajen amurka sautari ta sha musunta wannan magana na biyan wannan kudin fansa dokokin amurka dai sun haramta biyan kudin fansa don kada ba da dama a ci gaba da yin garkuwa da amurkawa wani mummunar hoto da aka gano na wani karamin yaro wanda ya yi jina-jina sakamakon harin jirgin sama da aka kai a birnin Aleppo na Syria ya ji hankalin al'umman duniya baki daya akan yadda shi wannan yaron ya shiga wannan hali kuma ana yada wannan abin ta kafofin yada labarai da kuma shafukan sada zumunta 'yan adawa a siriya sun da wannan hoto ne na wannan na wannan yaro a galabaice kuma yana zaune ne a cikin motar daukar marasa lafiya kuma huskansa ya turnike da jini da kuma kura wani likita a nan aleppo mai suna osama abul aziz ya gano yaron ɗan shekaru biyar ne kuma sunansa umran dagnish an dai kai shi wannan yaro ne a wani asibiti da ake kira m10 da ke yammacin wato da yammacin laraba kenan kuma an masa jinya na rauni da ya samu a kansa har an sallame sa yaron ya samu wannan rauni ne biyo bayan wani hari ta sama da aka kai a wata unguwa na inda 'yan tawaye suke zaune da ake kira wato cartridge wani likita na asibitin m10 ya ce mutane takwas ne suka mutu a wannan harin da aka kai ciki hadda kananan yara guda biyar 'yan sanda a brazil sun ce tana yiwuwa dai a gabatar da wasu 'yan wasannin kaya na amurka gaban kotu saboda barna da suka yi da kuma wato karya shaidan karya da suka ba su 'yan sandan cewa an kai musu hari za a musu fashi da bindiga masu ninkayar dai sun hada ne da ryan loche da jack conga da kuma ghana benz da kuma james fengin kuma sun fara fada wa 'yan sanda cewa a musu fashi da bindiga ne a safiyar lahadi labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc madalla sama da shekara ɗaya bayan da hukumomin ƙasar Birtaniya suka damke tsohuwar ministan mai Dazani Maduweke ta Najeriya kan zargin halatta kudaden haram na fan miliyan dubu goma sha uku. Kwatsam sai hukumar EFCC ta yi watsi da ƙarar da ta shigar gabar wata babbar kotun Abuja cikin watan jiya. To ko me yasa ta yi haka? Ga Nasira da Mulika da rahoto. This is the first time we are receiving against the Minister of Not cover anybody. nan tun 2013 ne jami'in gudanarwa na efcc a lagos ilyasu kwarabai ke tabbatar da samun korafi a karo na farko kan tsohuwar ministan fetur ta najeriya da ya zane alisan maduke kan mallakar gida da ya kai fam miliyan 20 a burtaniya ƙwararrai a lokacin ya shida masu zanga-zangar a binciki mrs maduke ya cewa hukumar ba za ta kyale duk wani mai laifi ya sha ba komai ko girman mukaminsa maduke dai ta yi gudun hijira burtaniya bayan faduwar gwamnatin jonathan a bara kazalika ta yi bugun kirjin a bincike ta don tana ganin ba wata shida da za a kama ta da cuɗanya da almundahana for us carry out diligent investigation Ilyasu ƙwarbai ya ce EFCC kan yi kwakwaran bincike kafin gayyatar wanda ake tuhuma sannan a runtuma kotu. Labarin da zani ya zama sabo ne bayan EFCC ta sanar da kwace wani babban gida na ministar da ke anguwar Asokoro dab da fadar shugaban Najeriya Abuja da darajarsa ta kai dala miliyan goma sha takwas. Hakanan an samu ɗimbin gwalagwalai da kayan ado da suka kai darajar dala miliyan biyu. abin da ya dau hankali shine a makon farkon watan jiya hukumar efcc ta janye tuhumar da take wa zanin a gaban babbar kotun tarayya ta justice bintan yako da lauyan efcc rotimi jacobs ya gabatar wannan lamari da babu karin bayani ya kawo tunanin yiwuwar zani ta rufa kanta asiri ne da dawo da wasu daga kudaden da ake tuhumar ta da wawurewa kazalika hakan baya nuna nan gaba wani likin ba zai taso ba in an duba burtaniya ta hukunta tsohon gwamna ibori da hakan ka iya shafar da zanin 'yan najeriya na fatar ganin hukumar efcc ta samu nasarar samun waɗanda take zargi da laifi kotu ta yanke musu hukuncin ɗauri ga abin da ɗan adawa lami da umar cikai da ke cewa har yau ya damke har yau ba a yi hukunci ba har yau ba a samu wanda aka tabbatar masa da ya yi sata ba sai damke wani don ɗan sanda ya fito kawai ya kama wannan ana kamen dare a kama mai laifi a kama mara laifi shikenan an yi nasara nasarar hukumar ita ce sai an tabbatar wa an yi wa mutum hukunci ta hanyar da suka kamo shi da bincikensa da gabatar da shi gaban kotu su yi nasara a yi hukunci to kaga yadda kasar take bace bangaren yan majalisa ba sa taimaka masa kotu ba sa taimaka masa haba shi ma aljani ne mai iya yi gashi aka kama mutane duka to aka yi hukunci me amfanin kamu ka je farauta ka wuni ka kwana ka kawo bareyi ka ga bareyi suna gudu ka kakka masu kakka masu har nama ya rube ba a ci nama ba me me farautar ka yawan waɗanda ake tuhuma da yanayin kotunan Najeriya kan sa a kasa gane waɗanda aka ba beli da waɗanda ke zaman wakafi da waɗanda aka aika wa gayyata wani lokacin kuma EFCC kan iya gayyata gayyatar wanda take tuhuma amma ta yi ƙauran bayanai da nuna hakan ka iya shafar nasarar binciken da take gudanarwa. Nasura da mai kayan murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. hakanan kuma wato zazzabin lasa ta halaka wani likita da akalla wasu mutane uku a jihar inugu lamido abubakar da ke yankin niger delta ya zanta da sani gurzo kan cutar da ta sake bulla To, shi zazzabin fever zazzabi ne wanda a turanci muke sa su a likitance muke sa su a cikin matsayi na viral hemorrhagic fever irin zazzabi da yakan zo da tsananin zafin jiki da kuma zubar jini a jiki ta jikin fata ko ta kafafe na jiki. To wannan kwayar cuta ce take jawo su da ake kiranta lasa virus. Shine idan za ka ga an sami mai irin wannan jinya ya zo asibiti ko kuma a gida masu jinyarsa masu kula da shi su suka fara kama da wannan ciwo. Shi yasa zaka ya fi wa likitoci da ma'aikatan jinya da kuma yan uwa da suke kudda kudda shi wannan mara lafiya ya masu illa. Kuma yakan haddasa kamar kashe zubar jini wani ma har yakan kai ga cisa Tumbullar cutar zazzabin lasa a ƙasar ta Najeriya dai wasu rukunan jama'a sun yarda da cewar akwai cutar yayin da wasu ke ci gaba da bayyana cewar cutar ta lasa fiba fargaba ce kawai kan haka ne dai na ji ta bakin wasu 'yan yankin ko yaya suke ji cewar akwai cutar da kuma haddasa hasarar rayuka a dalilinta I think the news that came about the death of a doctor and three others in Anambra was a surprise. Wannan yana cewa ne mun samu labarin wasu sun mutu a jihar Anambra haɗe da likita ɗaya amma abin ya bamu mamaki domin mun ɗauka ƙoƙarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi wajen dakile wannan cutar ba za mu sake jin ta ba saboda haka gwamnati kaɗai ba za ta iya yin wannan aikin ba mu ma muna da rawar da za mu taka shi kuwa wannan ya ce You in River State here, we have not such a incident has not happened here. But I heard in other states, like Anambra, that uh, cause of Lassa fever is uh, this of a rat. Ya ce mu dai a nan jihar Rivers ba mu da wannan cutar, amma dai mun samu labarin bullata a jihar Anambra, kuma wannan cutar ba karamin bala'i ba ce muna fatar gwamnatoci za su taimaka domin kauda ta dokan mafita dangane da wannan cutar ta beraye dabta nasiru sani gwarzo ya ba da shawara wanda ya riga ya kamu ba ta riga ta yi ba gaskiya akwai magani da za a bashi kuma ana warkewa gaba daya a samu lafiya mai dorewa insha Allah saboda an tanadi magani kuma an tanadi yanzu a ci gaba da faɗakar da al'umma dan ko a taro da muka yi sati biyu da suka shige da minista ya ƙara jaddada cewa a ci gaba da faɗakar da al'umma. Alhamdulillah ma'aikatar lafiya ta tarayya har ta riga ta tanadi magunguna da dama. An kafa kwamiti tun bara wanda aka mai da shi kwamiti eh, wato na dindindin wanda yake aiki an siyo magunguna an kuma siyo kayan gwaji domin gwadawarta shi kansa yakan nira da tsada sai a tsayayin wato eh, santoci da ake ake gwaje-gwaje. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Allah sauwaka wata hukumar duniya mai sa ido kan harkokin ilimi ta fidda jerin sanannun jami'oyi a fadin duniya amma babu guda daga ƙasar kamaru me yasa haka garba awwal gare ka Ƙasar Kamaru dai tana da manyan manyan jami'o'i na Faransa da na Ingilishi, amma wani abin takaici ba a jin ɗuriyar ko ɗaya daga cikinsu a ƙasashen duniya. Amma ya tambayi toni a matsayinsa na babban ma'aikaci a ɓangaren sha'anin ilimi mai zurfi na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Shin ko me yasa hakan yake faruwa? L'absence du Cameroun dans le classement des 100 meilleures universités africaines montre les défaillances et appelle Ba wai wani abu ba ne ƙasar Kamaru ba sa bin ka'idodi na ci gaba musamman ma a ɓangaren ilimi mai zurfi kuma idan ba ta shiga tsarin duniya za ta ba shigar da sunanta ba a layin waɗanda suka ci gaba ba a kan sha'anin ilimi na jami'o'i a duniya. Na tambayi Muhammad Bashir Ladan a matsayinsa na wanda ya kwashe shekara shekaru yana karatu a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi min fashin baki ga abin da ya ce. Amsan na da kamar wuya saboda mu da muka yi karatu a cikin kamaru mun ga cewa lallai kamaru wato ana karantarwa sosai a jami'o'i eh akwai wasu shekaru baya da aka dosa wato zanga-zanga da yawa ina ga cewa waɗannan suna daga cikin abubuwa da suka karya wato karfin eh, jami'o'in kamaru wato a idon shauran mutanen duniya to wannan yana iya sa cewa a ga kaman eh, wato ba a karantarwa sosai a kamar koya a ba haka bane gwamnati ta sa wato siyasa ta musamman game da karantarwa a kamaru kuma duk wani wanda ya yi karatu a nan kamaru yana ganin biyan bukata da yawa na zuwa daga kasan chadi kasan central africa kasan gabon da shauransu suna zuwa da su kai karatu a nan abubuwa dai na gudana sosai kamar mahama awal garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. daga jamhuriyar Nijar kuma wani a kawun kotu Hamad Al-Mumini sanannen mawaƙi ne da rana yana kotu dare kuma makadi ga Sule Barma. kaɗe-kaɗen da muka tarar kenan ana tashewa da su a wata unguwar mai inda tal national ke ba da sha a ƙarƙashin wata gayyatar musamman ta aure wannan ƙungiya da aka kafa yau shekaru sama da goma na kunshe da mutane kimanin goma sha hudu masu buga gitar gangunan zamani da piano abin mamaki shine jagaba a wannan group na tal national babban akawun kotu ne wato grefier and chef ana kirana da sunan lakanin almeda gaskiya aiki na na buga gitar da na music gaba daya aiki ne wanda ni da gaskiya bai da dama ba da na shiga cikin shi saboda mi saboda abin da raina ya so ne ni bai da dama ba cikin aikin music ko da yake ina ma'aikacin gwamnati ina aiki a hadar gidan shari'a ba wani illa bane gare ni eh, music da nake yi ta bani ta bani daraja kwarai a kasar niger a niger ban ga kofar da ba a bude mini saboda fannin wannan music ban yi ta saboda fasahaskanci ba na yi ta kawai saboda hanya ce ta yada al'adu namu na niger kuma na na Afirka na tambaye shi shin baya fuskantar tsangwama daga manyansa ko kuma wata tirjiya daga abokan aiki na mashara'anta wato ma'aikatan da ke karkashinsa kamar yadda a al'adar afirka ake yi wa mawaƙi da makaɗi wani irin kallo? eh gaskiya a farin nan farin nan akwai matsala saboda a lokacin ita shi wani aiki na music eh, bai da wani horon jini a mu saboda wanga an wanda gaira yin shi kamar dai an ɗauka kamar albazazzaranci ne to sai allah ya sa ni da aka gana ɗauka hanya ta ta ba abun muhimmanci saboda dai mu mu ɗauka tutar mu sai matsala ta fara ragewa kuma musamman a wurin aiki mutane suka ɗauki suka gane abin da manufata tun da kuma yaƙi da muke yi kasashen waje a ɗaukaka tutar Nijar a sama. Sai dai masanan doka na ganin irin wannan aiki a matsayin wanda ya saba wa doka ko da yake wannan ba wata rubutacciyar ka'ida ba ce. Dr. Maina Bukar Karte masani ne na tsarin mulkin jamhuriyar Nijar. Ba da alƙali da juju mai ba da shari'a ta zamani duka ah, wato a sunan shari'ar wannan da za su bada a sunan gaskiya za su yanki to ya zamanto wasu irin mutane ne daban a cikin gari a cikin unguwa a cikin sarushi su mutane ne daban masu wani irin matsayi daban masu wani irin martaba daban sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. ta gaida Sule Mumini Barma muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11 da kusan minti 20 ga Mahmud Lalo da shirinmu na gaba. Wani sa'in idan zafin ya taso za ka numfashin kama kamar yana wani irin ɗaukewa. Over the past 50 years, uh, hot days, hot nights, Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. A 'yan makonnin na Amurka an yi fama da tsananin zafi da masu lura da al'amura suka kwatanta a matsayin na fitar hankali ne, ta yadda har ya kai ma'aunin digirin Celsius har kusan 100 a wasu sassan kasar. Zafin wanda ake fama da shi ba wai kacokan yana zuwa ne daga tururin rana ba. zafi ne da yake zuwa mai ɗauke da tiriri da ɗan danshi ta yadda mutum zai ji iska ta yi kamar dum tamkar mutum zai sike saboda karancin iskar ko kuma ce zafi ne wanda zaka ji tamkar kana karo da shi idan kana tafiya a hanya kuma kamar yadda mai magana da yawon hukumar da ke auna yanayin duniya clay knowles ta ce yanayin zafin amurka ya fita daban domin ko da dare ya yi ba kasafe ake samun sa'ida ba Uh, a shekaru hamsin da suka gabata, ana ta samun ranaku da dare masu zafi akai-akai, kuma akwai yiwuwar zafin zai ci gaba da karuwa a cikin wannan karni da muke ciki saboda sauyin yanayi. Turat Garba, wani ɗan Najeriya ne mazaunin birnin Atlanta da ke jihar Georgia a nan Amurka, ya kuma yi min karin bayani kan yanayin zafin a can Atlanta. To, gaskiya zafi a nan wato ana shan zafi sosai domin abin da zan iya ce maka makonni biyu da suka gabata mun sami wato yanayi na zafin da ya kai wato kimanin ma'aunin celsius kusan casa'in da wani abu wanda a nan ya tsaya bai sauko ƙasa ba har zuwa wani tsayin kwanaki to a makon da ya wuce ne na ganin daga wajen lahadi litinin talata shine ya zama ƙasa da casa'in ya dawo tamanin da wani abu to a wannan yanayin gaskiya al'umma sun an sha zafi sosai to amma saukin da aka samu saboda wato yanayi na na'urar ac da wuta da nake da ita kowane lokaci a gida kana da ac a asibiti kana da ac masallaci ka je ko ina akwai wannan to kaga za a dan samu saukin wannan na kuma tambayi trad bambancin yanayin zafin amurka da na mu na afirka kamar najeriya wato bambancin na gida wato ya danganta a gidan ma wani bangare kake idan kana arewacin najeriya kaga zafin mu wato busasshen zafi ne babu abin da ake kira da humidity da turanci so a nan kuma zafin da muke fama da shi a nan atlanta shine zafi ne amma tare da wannan humidity da ake kira da turanci wato kamar yanayi kenan na dan raba-raba haka yawa hmm. yanayin raba saboda wani sa'in idan zafin ya taso zaka ji numfashin kama kamar yana wani irin daukewa saboda zafin wannan yanayin danshin da yake faruwa to amma mu can gida kaga ba mu da irin wannan zafin zafin mu busasshen zafi ne kuma nan bambancin zafin nan da can wato wani abin mamaki ma a nan ana yawan ruwa sosai don ni tun da na zo har zuwa yau ban taba ganin sanda muka ɗauki mako guda babu ruwa ba to amma ga ruwan ga zafi muku a gida mafi yawanci idan ana ruwa muna sa ran ayi da mun ga hadari za mu ce ayi yau insha Allah ruwa ya sauka gari zai sanyi David Carlson shine darakta mai kula da ɓangaren binciken yanayi a hukumar da ke auna yanayin na duniya ya kuma ce wannan tsananin zafi ya shammaci sassan duniya yanayin wannan shekarar alama ce da muke ganin cewa za mu ga ƙarin tsananin zafi fiye da yadda aka yi hasashe a ɗan wani lokaci a baya mun ɗauka sai nan da 'yan wasu shekaru da dama masu zuwa ne za mu gaka wannan al'amari ya fi kamari ne a yankin arewacin duniya mai nisa a yankunan da suka hada da alaska kanada da kuma rasha a cewar kwararru carlson ya kuma kara da cewa lokaci ya kurewa duniya ya kuma kamata kasashen da suka sa hannu a shirin rage yawan hayakin da suke fitarwa wanda aka amince a paris su fara aiwatar da alkawuran da suka ɗauka to sai dai william schmidt kwararre a fannin yanayi ya gaya wakilin murya amurka lisa schlein cewa ba lallai bane zafin da ake fuskanta na da alaƙa da sauyin yanayi impossible for us to pinpoint these specific events and say Zai wuya matuka mu ce lallai ga abin da ke haifar da sauyin yanayi. Sai dai za mu iya cewa ana ganin irin wannan yanayi na zafi yana faruwa ne a daidai lokacin da ake samun sauyin yanayin, amma ba lallai ba ne a ce akwai alaƙa tsakaninsu. to a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto akan dan samu saukin zafin na dan wasu ranaku kamar shekaran jiya laraba da aka yi ruwa a nan washington dc da kewaye wadda ke yanzu aka gashi rana ta fito kwal da zafinta amma dai abin da masana ke cewa shine lokaci yayi da kasashe musamman masu manyan masana'antu za su fara daukan matakan kare aukuwar sauyin yanayi lura da cewa hasashen da aka yi ya nuna cewa zafin zai ci gaba da karuwa a wasu shekaru masu zuwa wato muddin ba ɗauki matakan da za su kyautata yanayi ba masaro baki daya shirin namu na duniya amurka a nan zai dasa aya sai wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman wakilin muryar amurka sashen ingilishi wato lisa Muhammadu Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. ma da lana tare da sashen hausa na murya amurka nan washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayu da ku aiko mana ta imel yau filin zai bude da wasikar ya'u adamu don allah voa ku faɗawa shugaban ƙasa wato muhammadu buhari ya tilasta wa 'yan kasuwar najeriya su rage farashin kayan masarufi saboda gaskiya talakawa na ɗanɗana kudarsu sakamakon tsadar kaya sai kuma wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun yusuf muhammad daga ƙaramar hukumar gagarawa ya ce binciken batun makudan kuɗin da suka ɓata na biliyoyin naira a jihar jigawa tun daga shekarar 2008 zuwa shekarar 2015 fatan mu anan shine Allah ya sa a gano waɗanda suka yi sama da faɗi da su wasiƙa ta gaba ta rewarin ibrahim london ne daga uba jihar adamawa biyu hausa ku faɗa wa ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar hong abdulazir murtala yako ya san cewa mun zaɓe shi ne domin ya kawo mana canji amma tun daga lokacin da muka zaɓe shi ba mu sake jin ɗuriyarsu ba. Sama da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Karo na farko tun lokacin da wata mummuna annoba ta cutar kwalara ta ɓarke a ƙasar Haiti a shekarar 2010 Majalisar Ɗinkin Duniya ta fito ta faɗa cewa rundunar sojoji masu aikin tabbatar da zaman lafiya da ta tura a kasar sun taka muhimmiyar rawa wurin baza wannan cutar wacce ta hallaka mutane kusan dubu goma daga cikin wato wannan ƙasa wacce take nahiyar caribbean inda kuma dubban mutane suka kamu da cutar kakakin majalisar ɗinkin duniya bankin moon ya ce akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya ta ƙara himma wurin ɗaukan matakan magance wannan cutar Tama da lama saro da aka Allah kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma can bayan lisha za ku sake jimu da wani sabon shiri inda kamar yadda aka saba yau rana ce ta kofa bude za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. kamun na madadin baba ya kuma kiri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma dani da ya kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da injiniya da ya rika masa a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.